Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna a indo tantakaryar 'yar aiki kashi na goma sha uku wanda marubuciya mai muna matar Abdullahi ta rubuta. wata baiwar Allah ta ɗauki nauyin kawo muku shi da fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi amin summa amin ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube mai suna Real Abba Apex domin nishaɗin ku a koda yaushe A gidan Hajiya da Alhaji sun yi matuƙar murnar dawowar ɗan nasu Idrisa. An masa tarba da kayan ciye-ciye kala-kala wanda har da Hussaina aka yi komai. Suna zaune a dina ne yana cin abinci yake tambayar Sajiya ina Hussaina aka ce tana makaranta. A matsayi yake da son ganin Husaina yayin da Hajiya ta kashe ma Alhaji ido ɗaya. Ya san mai hakan yake nufi domin sun dai gano ɗan nasu ya faɗa son Husaina. Idrisa dogo ne madaidaici baki ne shi, amma ba irin bakin nan wulik ba, bakinsa mai kyau ne. Yana da kyau shi ma don ya fi kama da Alasan, amma Alasan ya fi shi kyau bayan sun gama cin abinci ya tafi ɗakin shi. Ya yi wanka ya kwanta amma ya kasa barci sam ji yake idan bai sa Husaina a idanunsa ba ba zai ji daɗi ba shi an ce ‘yan biyu ne ɗayar ce matar yayan shi shi bai ma san an raba auren ba domin ba a faɗa mishi ba tashi ya yi ya ci shiri wajen ƙarfe biyar ya fito ya zauna a tsakar gida direban sa indo ne ya shigo gidan Inda motar ta shigo Idris ya kura ma motar idanu. Nan a indo ta fara fitowa ba ta lura da shi ba ta sa kai, ta yi gaba. Yayin da shi kuma yake ta kallonta a tunaninsa Husaina ce. Can Husaina ta fito tana waya cak ta tsaya sakamakon idanunta da yaɗa da nashi. Idrisa da ɗan gudu ta ƙarasa wurin shi tana murmushi tare da cewa, Ya yaushe ka zo? sai a lokacin ya san cewar wannan ita ce husainan shi shi ma farin ciki ya mamaye shi tare da tasbihi a zuciyar shi domin ya ga husaina ta mafi kyau a waje fiye da hoto a takaice dai tun da idris ya dawo suka ɗinke soyayya mai tsafta a gidan yayin da suke birge a indo sannan yana ƙara musu sani bisa kan wasu abubuwa da ya shafi karatu Tsaraba kam sun shata, kaya na ƙasar waje amma tsarabar Husaina daban take. Bai jima da dawowa ba dama mahaifinsa ya gina mishi katon asibiti, wanda har da turawa ke mishi aiki a ciki. Shi ne mai asibitin gaba ɗaya abu na manya, wanda nan ba ɓata lokaci ya fara karatun shi. Wata rashin lafiya da mahaifin Mine ya yi wanda ya fidda rai zai rayu hakan ya sa ya buga mahaifin alasan cewa ya zo a ɗaura auren 'yarsa tun yana ra'ayi kar ya mutu bai ga auren 'yarsa ba. Hakan ya sa aka kira alasan aka faɗa mishi ya amince da a ɗaura. Aiko ba a wani ja lokaci ba aka ɗaura auren alasan da Mina. Duk da ɗaura auren da aka yi bai hana Mina sharholiyarta ba, duk wata shiga da take tana jan 'yan ‘yan mata ɓata gari a cewarta ai mijinta baya kusa. A inda kuma mahaifinta ya samu lafiya ya ci gaba da harkokin gaban shi. Rayuwa a Indo da Husaina a makaranta rayuwa ce da duk wata ɗaliba suke birge ta, inda suke koma inda suke komai aji tare ba za ka taɓa gane cewar daga ƙauye suka fito ba sannan suna stayal ne cikin tsari da ban sha'awa. Bayan shekara ɗaya su alasan sun dawo daga aikin da aka tura su, wanda a cikin mutum ashirin su uku suka dawo da rai, wanda alasan ne ya karkashe 'yan ta'adda tare da kamo shugabansu. Wannan nasara da ya samu ba ƙaramin girma da mutunci ya ƙara samu a ƙasashe ba, domin 'yan ta'adda ne da suka damu duniya. aka kashe tare da kama babbansu. Yayin da za a shirya musu babban taro domin ƙara musu girma, ana so kuma duk wani makusancinsu ya zo wannan babban taron don taya su murna nan da sati ɗaya za a yi wannan gagarumin taron. Iyayensa sun yi matuƙar jin daɗi da Allah ya maido musu da yaransu lafiya inda suka shirya tafiya domin taya ɗansa murna. A wannan lokacin kuma ba ƙaramin wayewa da ci gaba tare da haɗuwa za a Indo suka yi ba, inda Turanci ya zauna daram a bakin su, ko gargada babu. Gashi sun ƙara wayewa ilimi ya shige su. Sun yi bala'in ƙara wankewa idan ba ka yi da gaske ba a gaskiya ba lallai ne ka gane su ba. A inda suka yi nasara suka wuce aji na gaba. samari dai ba sa kula samari ko kaɗan duk da irin yadda samari ke hauka a kansu don har akwai masu yi musu kuka kai abin sai dai a ce masha Allah don yanzu mota ma da kansu suke tukawa wanda Idrisa ya saya musu mai tsada abin ba a cewa komai don ni kaina mai rubutun wani lokacin kaina ma ɗaurewa yake ya kunce na rasa yadda aka yi sa indo suka zama haka domin kyawun su da yadda suke kama ba kasafai ake iya gane su ba abin da yi sai wanda ya gani yayin da mansur a yanzu har kuka yake yana roƙon husaina da ta so shi amma ina husaina ta yi nisa ita kam yanzu sai dai idrisa Bayan alasan ya dawo Mina ta ji cewar yau yake zuwa amma babu abin da ta sa a mishi a tarban mijin nata. Abin takaici ma da ya dawo gidan bai tarar da ita ba domin ita ta tafi birthday ɗin ƙawarta. Ransa ya yi bala'in ɓacewa a ce mutum yana da mata ya dawo daga irin wannan tafiyar ko tarba ba zai samu ba. Gaskiya ba haka ya ga matar Abbas na yi ba. Dan ba zan manta ba sun taɓa irin wannan tafiyar na watanni ne ma. Shi da Abbas amma da za su dawo Abbas ya matsa su je gidansa ya ci abinci a can. Tunda Alasan na son abinci na ƙasar shi, suka je abinci kala-kala ya ga ta dafa mijinta, sannan ga gida da ya sha gyara ya sha kwalliya kala-kala. Ko ina ƙamshi yake kamar za a yi wani fati. Ga ta ita ma ta sha shiri amma shi sai ya iske a kasan haka. A cewar shi yana da mata yanzu ba sai ya kira wata, can ba ta dafa mai abinci. Wanka ya shirya ya sa kuku ya dafa masa abinci ya ci. Shi ke jiran ya ga Amina ta dawo amma ba ta dawo ba sai karfe sha ɗaya na dare ta dawo. Ran Alasan idan ya yi dubu to ya ɓaci. idanunsa na suka canja kala a tsabar ɓacin rai Shigo amina ta yi da ɗan gudu ba ko sallama ta zo ta rungume shi tsawa ya daka mata tare da daga mata hannu ya dakatar da ita ya ce daga ina kike kayan jikinta ya kalla ransa ya kuma ɓaci duk da yana son wayewa amma ba irin wannan ba shi fa yana da bala'in kishi a ce matarsa tana yawo da wando iya gwiwa riga kuma daidai cibiya. Kai kuma ba ɗan kwali ta sha gashin attachment wanda ta ƙara. Gafara ta hannunta zako-zako kamar ba 'yar musulmi ba. Ran shi ya bala'in ɓaci bai san lokacin da ya ɗaga hannu ya tsabga mata mari ba. Dafe kunci Mina ta yi ta ce kamare ni ban maka komai ba. Nan ne ya ce an mare ki idan ba ki raina ni ba da iskanci. Idan baki san darajar aure ba da aure na za ki fita a haka. Don ki daga gidan uban wa kike a haka. Ina matsayin mijin naki ki fito daga na fito daga tsakanin rayuwa ko mutuwa amma a ce ko irin ma irin taron nan na mata ki zo ina ta yi so na zo na iske matata ta yi abinci ba na ki cin komai Dan iskanci sai ma haka zaki da min gida, uban waye ya baki izinin fita. Nan ne ta ɗaga mai hannu ta ce ga malam dakata min, aure na kai ba don ne maka abinci ko don na zama baiwarka ba. Da kake cewa na fita, kai a tunaninka dan ka aure ni sai kawai na daina fita. Kuma shiga ta a awon layi baka isa ba ba zan daina ba, ba a namijin da zai yi min iko ba ni mina. don haka kama kanka kaji tana kama faɗa haka ne tsabari tsabar rashin kunya da isa ta bar masa wajen ta yi sama kasa gusawa ya yi daga gurin ya daskare a gun tare da matuƙar mamaki shi mina take faɗa waɗannan maganganun haka zama ya yi tare da dafe kai ya salam ne kan abinda na auro wa kaina kenan me yasa na tafka wannan kuskuren ai duk da ina son wayewa ba irin wannan ba ya Allah ya faɗi a gaskiya ba don dadi ya yi min gargaɗi ba da da yi min Allah ya isa matsawar na sake ta to da yau ba abin da zai ni sakin mina gaba ɗaya alasan ya rasa abin da ke masa daɗi mina kam tana shiga ɗaki ta saki ta kulle Fidda kayanta ta yi tare da ɗaukan waya a hakan, ta kunna bidiyo kwal da ita da wani saurayinta John, shi ma dai hakan yake, yana ganin surar jikinta. Nan ne dai suka yi ta iskance iskancensa a cikin waya. Bayan sun gama wayar su ne cike da nishaɗi, ta taso ta fita. Wanka ta yi ta fito ta sa rigar bacci ta sako ƙasa ta ganshi a zaune. wanda har yanzu yana nan a daskare waje ɗaya. Yana mamakin yadda Mina ta iya faɗa masa magana haka. Yarinyar da take bin bayan shi tana son shi, yanzu ita ce ke masa wannan wulakancin. Abincinta ta ci ta ƙoshi sannan ta dawo ta zauna kusa da shi, kamar ba abin da ya faru ta ce, Maiman, na ce ya kamata mu fara shirye-shiryen bikinmu ko? tunda kaga dai ba wanda ya san da auren nan ni kam ina da burin na haɗa babban fati wanda ƙasashe za su dinga maganar tuna na aurenmu ya ka gani ya kamata a fara shirye-shirye tun da ka zo jiya kamar ya shaƙe ta saboda wani irin haushinta da yake ji Saki ya buga ya tashi ya bar mata wajen saboda wani irin takaici da yake ji Shi kansa ya so ya yi dina amma yanzu duk auren ma ya fice masa a cikin kanshi. Taɓa baki Mina ta yi ta ce kanka ake ji, ni kan babu uban da ya isa ya hana ni shanawa ta kam. Shi kan wulasan ɗaki ya shiga gaba ɗaya kansa ya yi zafi, ya fara da na sanin auren Mina. A Najeriya Hajiya ce zaune ita da Indo inda take bata takardar sakinta. cewar ta cika alkawarinta don haka ita ma ta yi mata alkawarin ci gaba da karatunta sannan ba ta son iyayenta su ji wannan sakin ta rufe abin har Allah ya kawo mata miji na gari farin ciki sosai a indo ta yi tare da godewa hajiya ji take kamar an raba ta da kaya yanzu kam za ta yi shigarta ta 'yan mata dama can tunanin akwai auren wani akan ta yasa ba ta shigar da take so amma yanzu kam sai ta yi yanda ta ga dama tashi ta yi ta koma ɓangaren su anti ce ta zo gidan gaba ɗaya a firgice faɗin hajiya ta nufa abinda hajiya ta a bakin antin sa indo ya firgita ta a rikice ta zarma yafinta suka nufi fat ɗin sa indo a yau wikidin da haka suna nan su dukansu. Gaba ɗaya na Hajiya sun yi jawar daga kakansu ita da anti, kasan suna cikin tashin hankali. Yayin da Indo da Usaina dama tun jiya da daddare gabansu ke faɗuwa Hajiya ta ce, su sa hijabi za su je asibiti. Ba su tambayi ko lafiya ba suka sa hijabi suka fito direba ya ja su. sai asibiti gaba ɗaya daga indo har husaina sun kasa magana saboda yadda gabansu ke faɗuwa cikinsu ya yi sanyi har suka isa suna isa ne anti ta fara fitowa ita ce a gaba har ɗakin da aka kai waɗanda suka ƙone wato waɗanda wuta ta kone su wajen wani gado suka je inda aka rufe wata mata da farin kyalle duka jikinta da kanta ke buɗe yayin da take shaida sama-sama a indoce ta fara ganinta ta dafe gabanta ta rugo da gudu ta rungume matar tare da faɗin umma da ƙarfi wanda ya janyo hankalin yana ita ma da gudu ta ƙara gurin ta ce umma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umma me ya same ki haka Ina babe yake? Hawaye ne suka sako a idanun kulwa mahaifiyarsa a indo da ƙyar ta iya buɗe baki cike da wani farin ciki duk da halin ciwo da yake da take ciki. Ta ce masha Allah kamar yadda nake fata Allah ya nuna min yarana cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Wanda a kullum fata na bai wuce yarana su shiryu ba su samu tarbiyya mai kyau da ilimi ingantacce. gashi kuma Allah ya amshi addu'ana. Allah na gode ma da ka shirya min da su duka. Tsaya ku ji yarana zan muku nasiha wacce nake so ku yi amfani da ita ko bayan ba ni da raina. Don na san tawa ta ƙare, ku zamto masu son juna ku zama masu taimakon al'umma kuma ku taimaki na ƙasa da ku. Ku yi ilimi ingantacce wanda zai amfani duniyarku da lahirarku. Ku zamo masu yafiya da haƙuri da juriya ku riƙe addininku. Ku zamo masu bin mazajenku a gidan aurenku. Mahaifinku har ya cika maganarsa guda ne, Allah ya yi muku albarka. Allah ya shiryar da ku ku yi ƙoƙarin sa mu farin ciki. Yayin da muke gidanmu na gaskiya. Rungume ta suka yi suna kuka, ita ko tana murmushi sannan. ta fito hajiya da take tsaye tana kuka ita ma ta ciyaciya? ciya Ke mace ce ta Allah mai halin 'yan aljanna. Hakika kin yi abin da na kasa yi. Kin saita min yarana kin ba su ilimi Ubangiji Allah ya saka miki da gidan aljanna. Allah ya biya ki da aljanna ga yarana na baki amanarsu. Ke ce uwa ke ce uba domin su yanzu marayu ne. da ke da 'yar uwata na ba ku amanar yaran nan na gode matuƙa Allah ya saka miki da gidan aljanna alhamdulillah ko a yanzu na cika buri na ya cika yarana ku riƙe ajiya da antunku ku riƙe ajiya tamkar uwarta ta haife ku ku yi mata biyayya idan kuka yarda kuka saɓa mata ko kuka bijire mata akan abin da na ta zaba muku ni dai ban yafe muku ba Hajiya ga yaran ki nan amana, ni kam yanzu tawa ta zo ƙarshe zan bi mahaifinku ne. Nan ta fara shakuwa tare da fara kalmar shahada inda Hajiya ke maimaitawa ita ma. Tana yi har ta zo ƙarshe ta yi wani ja dogon numfashi alamun rai ya yi halinsa. Daga Indo har na kusan ƙaramin hauka suka yi, a Indo ke faɗin, Umma ki tashi kar ki bar mu. ya za ku bar mu a wannan duniyar da ke da ubanmu gaba ɗaya ai ba mu da kowa su kansu sajiya kuka suke matuka. hakan ta faru ne daga gobarar da aka yi a gidan ado mahaifinsa a indo lafiya lau suka kwanta a cikin rumfar gidan ta kara inda kulwa bayan ta gama abinci sai bata kashe wutar ba To bayan sun ci abinci da yake suna mura ne, Ado ya biyo musu, ya siyo musu maganin mura, sai barci, hakan ya sa suna shaƙar barci a wajen kasancewar rumfar ta karaci da kuma zana. A lullube take rufar da murfi, suna barci ikon Allah wutar, iska ta kaɗo ta fara ci. Allah bai ba su ikon ji ba har wutar ta kama gaba ɗaya nan ta fara cin su a jiki. A nan take Ado mai sai da kifi rayaye halin shi. Kuli ce ta samu ta fito wuta na cin jikinta, tana ihu makwabta suka zo suka zuba mata ruwa, inda gaba ɗaya jikinta wuta ta ci, kanta ne kaɗai wutar bata ci ba nan aka kwashe ta sai asibiti. Ado kam ya ƙame saboda wuta ƙurmus ta cinye shi. Husaina kam har su ma ta yi inda indo tsabar kuka. Ta ji cewa mahaifinta sun rasu gaba ɗaya. Wuri ɗaya ta ƙanƙame tana rarraba idanu tsabar kanta da ya ɗaure mata. Hajiya ta kira Alhaji tana kuka ta faɗa masa shi ma ya ji mutuwar sosai. tare da faɗin gashi nan zuwa. Na aka ba su kawar kulwa a ranar aka je ƙauye a can aka binne ta. Jama'ar gari sun ji mutuwar sosai saboda Ado mutumin kirki ne ga guri ba shi da abokin faɗa. Yayin da kulwa duk da tana da masifa amma tana da bala'in kirki, ba ta gulmar kowa ko gulma ka kawo mata, yanzu za ta fitattiki, taimaka fata-fata ta kora ka. ita dai ta da masifarta amma matar kirki ce a nan ƙauye aka yi jana'izarsu aka kai su makwancinsu na gaskiya nan sa indo suka zauna suke karɓar gaisuwa duk da ba sa cikin hayyacinsu momi ita ta zauna tare da su ko da lokacin tafiya france ya yi domin haɗa taron da za a yi masa alasan alhaji da idrisa kawai suka ji Shima ma Idrisa ya je gaisuwa. Da shi da Alhaji suka je wajen taron ƙarin girma Alhassan kam ko kaɗan bai ji daɗi ba da ya ji mahaifiyarsa ba za ta zo ba. Jin cewa ta tsaya ne a dalilin a indo ya ji ya ƙara sanar a indo. So take ta raba shi da mahaifiyar shi. Wannan taron da yake mai mahimmanci a tattare da shi shine tana mahaifiyar shi zuwa. Alhaji gaba ɗaya ba su yaba da halin Mina ba da yanda ta tarbe su, kayan jikinta ma kuma kunya ya ba su. Ba su wani tsaya ba suka je masaukinsu don ba za su iya wannan kayan kunyar ba. Taro ne aka yi na ƙasa da ƙasa inda aka ƙara ma Alasan girma da shi da abas, da ɗayan da suka dawo Masha Allah taro ya kayatar inda suka samu babban yabo da kyaututtuka daban-daban. Mina sai zake ma alasan take, ba kunya duk da shi yana mata faɗan ta daina masa hakan amma ba ta ji ba. To 'yan uwa a nan za mu dakata sai kuma nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin mai suna a indo tantagaryar 'yar aiki. wanda Maimuna matar Abdullahi ta wallafa. Wata baiwar Allah ta ɗauki nauyin kawo muku shi, da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex nake ce muku fi salam kwana lafiya.